بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa fuskokin mu a wannan yammaci na na litinin ashirin cicci ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 yammacin da ya daidai da 29 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a yau za mu tashi a tsura ta 53 tsoratun najam allah maɗaukin sarki ya mana jagora ya mana muwafaka ma da yake tsoratun najimi makiya mana tsoratun najimi sura ce wacce ake an saukar da ita a birnin makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina wa hiya sunatani wa sittuna aya ita tana dauke da ayoyi 62 wa mawdu'uha ra'isi babban abin da wannan sura mai albarka take karantarwa tanzihur rasul sallallahu alaihi wasallama amma la ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga barin siffofin da busu siffofin da ba su kamata a jingina su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga wannan a cikin wannan sura don a cikin wannan sura ne Allah ta'ala ya ce wan najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa kaga waɗannan cewa yana da wani abu na taba hankali siffa ce da bai kamata a jingina ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ithbatu shirkihi kuma sura tana tabbatar da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi da'wati ila tauhid wurin kira da yake zuwa ga tauhidi na cikin sura aka ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar idan aka ce annajam ana nufin tauraro an gane ko idan aka ce annujum ana nufin taurari shin annajam tauraro wanda yake jinsi na kowane tauraro ko kuwa Me Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى وبنجي سبحانه وتعالى يتشي والنجم كما ألا ينال طوال تورار شيني النجم وبنجي سبحانه وتعالى ينال طوال تورار مقباتا da suka gabata suka ce Allah madaukin sarki shine mahallicin kowa mahallicin komai yana da dama ya rantse da abin da ya ga daman ya rantse da shi shi yasa ya rantse da tauraro ya rantse da rana ya rantse da hantsi ya rantse da walha ya rantse da dare ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da dama ya rantse da abin da ya ga dama amma kai da kake halitta ka aka yi ba ka da hurumin ka rantse da kowa ba ka da dama ka rantse da komai sai da Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kasance zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma isho domin rantsewa da kai da wani Allah to wani nau'i ne na shirka isa nasir abin nan habibul hakim yake cewa wa min mul iqsamu bi ghairil bari yana daga cikin nau'in shirka mutum ya rantse da wani wanda ba Allah mahalicci ba kama a tafi hukumul akhbari kamar da yazo a cikin ingantattun bayanai to daga Allah madaukin sarki yana da manyan ya da abin da ya ga dama amma kai baka da dama ka rantse da kowa baka da dama ka rantse da komai sai da Allah madaukin sarki na zaba baku labari mana karatu da wani a ɗaya daga cikin makarantun da ake koyar da larabci a nan Najeriya sai wani ya rantse da shehinsa sai na ce kai ai ba a rantsewa da da shehi da Allah subhanahu wataala ake rantsewa sai shi wanda muke tare da shi din yake tare ma wancan sai ya ce ai dan ni ban san shehin ba ne shi sa ne mai inkari dan ya rantse da shehi saboda haka shi da ya rantse ya san shi kenan sai na ce da wannan wanda ita da mishi wanda muke tare da shi na ce ko na san shi ko ban san shi ba bai dai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ko manzan Allah ba a rantsewa da shi ba shi kenan ba ko ka san darajar shi ko baka san balalar shi ba ko ka san kai ko baka san dago shi ba dai ba ta kai ta manzan Allah ba shi ma ya sani to maza Allah ba a rantsuwa da shi ko bai tona da ke ko so saboda ba a rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu wataala ba a rantsuwa da manzo Allah ba a rantsuwa da kabarin manzo Allah ba a rantsuwa da kabarin Shehu Ibrahim ba a rantsuwa da kabarin Shehu Usman dan Fodiyo ba a rantsuwa da kabarin sarkin Kano ba a rantsuwa da kabarin kowa da na iyaye kaji wani da na iyaye kuma ya rantsi duk ba a rantsuwa da su da Allah madaukin sarki kadai ake rantsuwa amma shi yana da mai rantsi da kowa yana da mai rantsi da komai domin shi la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alu su bai su ake tambaya dangane da abin da suka aikata shi Allah ba a tambaye shi a ce dan me to yayi kaza ah, wa ya fi so a halittarsa matsalan su salama amma kuma ya tura karɓo ransa shi kenan daga shi ba a tambaya to dan me amma kai kai za a ke tambaya saboda kai sai an nuna maka abin da za ka yi Allah ta'ala ce wa najmi Allah yana rantsuwa da tauraro wani tauraro malamai sun kara ma juna sani wai kan alalibo wani tauraro amma in kada ke jinsi ya zama duk wanda yake duk tauraro da ke amsa suna tauraro ko kenan ko idan hawa idan tauraron ya fadi kun gane wannan ko to sai da da Allah ta'ala ce idan hawa idan tauraron ya fadi ya karkata sannan Allah ya rantse da shi ko lokacin Allah ya rantse da shi to ana sai malaman tafsiri suke ta magana daga ce to in haka ne ya nuna tauraro shine wannan tauraron shine tauraron da Allah ta'ala yake jiho aljanu da shi ake jefa su sai ga abin nan abin nan yari abin nan kaga haske ya faɗi ƙasa kaga wannan tauraron da yawa kenan kenan shine wasu malaman suka ce shine tauraron da Allah ta'ala ya rantse da shi wasu suka ce a shine tauraron da ya faɗi domin tauraron da ya yi ya kada zuwa wata nashiya sawa'un nashiyar gabas ko kuma nashiyar arewa abin nan yamma domin a lokacin da tauraro yake tsakiya tsakiyar sama to a wannan matafiyi baya sani ina gabas take baya sani ina yamma take baya sani ina kudu take baya sanin ina arewa take amma da lokacin da tauraro ya fada ya rinjaya zuwa bangaren gabas ko bangaren yamma to a daidai lokacin ya yi ba da balance kenan matafi zai iya gane ina tauraron yake wani da wasu maganganu da malamai suke ta magana ake ubangiji su bani wata ya zai da tauraro idan hawa idan tauraron ya sulku ya yi kasa na jawabu zuwa. ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum allah ta'ala ce kwata kwata abokin nan naku wannan wanda yake tare da ku kuke tare da shi shekaru aro aro a gaban ku aka haife shi kun san shi kun san tarihinsa kwata-kwata ma dalla bai bace ba ma dalla sahibukum abokin nan naku abokin zaman naku bai bace ba wa ma gawa kuma bai yi aikin jahilci ba ai su suka kira shi amin kun lura da ke ko sun sai sun san tarihinsa ba a taba zargin shi da wata kalma ta da ba daidai ba zargi ba ba wai tabbas ba sai ranar da ya ce musu yace ce ya banu wani ya banu wani da Allah ta'ala ya sauka mai da wanzir ashirar ta kalakarabi ka wa'azanta da danginka na kusa ya tara duk kabilarsa yace yanzu idan na ce muku a nan bayan dutsen nan akwai mahara sun kawo muku hari za ku gaskata ne suka ce eh saboda me saboda mu taba kama kada wani magana da ba daidai ba ya to ina tsoratar da ku azaba mai daɗin gaske ranar alkiyama suka ce a ka tara mu sai abu lahab ya ce ya yi magana ya ce tabballak Allah ta'ala ce tabbat ya da lahab lahabin wata ma a gana anu maluhu na kasa raka bai aikin jahilci ba na wa ma yantiqu anil hawa sannan kuma kwata kwata baya magana baya hurtawa anil hawa akan san zuciya kan zuciya shi ta kada mishi fada baya wannan kwata kwata saboda haka kenan abin da yake faɗa abu ne da yake tsantsa goren gaskiya ma yantiqu baya hurci baya faɗan abin da yake son zuciya abin da yake faɗa sako ne a ga wannan ayat ta kare kashe mai dan tsine kenan da yake ganin abin da manzo Allah ya faɗa daban qur'ani kuma daban kun gane ko saboda ka shi a da shi qur'ani za abu ba za a ba abin da ya faɗa ba shi kuma Allah ta'ala ya ce duk abin da manzo Allah ya faɗa gaba daya baya faɗa akan son zuciya na'am in huwa illa wahyun yuha in huwa shi abin da ya fara din ba wani abu illa wahyun ba ce wahayi ne yuha da ake masa shi duk abin da ya faɗa wahayi ne ake masa shi an qur'ani ne sai zama wahayi ne na qur'ani in sunna ce sai zama wahayi ne na sunna da sunna da qur'ani duk gaba ɗaya sun yi tarayya akan ne sai dai wannan an yi wahayin sa ne dan ya zama qur'ani wannan kuma an yi wahayin ce ne akan karantarwa ta sunna wannan sananne ne a wurin malamai annabi sallallahu alaihi ce an bani qur'ani wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacin sa irin sa Allah ta mun gane wannan da ke ko da yawa za a tambayi manzon sallallahu alaihi sai ga yayi shiru sai an jima sai ga yayi magana ya nuna kenan ba wai da ya da an tambaya a'a sai sakon ya zo in ya zo a matsayin qur'ani ne sai a rubuta shi matsayin qur'ani in matsayin hadisi ne sai a karanta shi matsayin hadisi na'am allamahu shadidul quwa allamahu wanda ya sanar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanar da shi wannan alkur'ani shadidul kuwa mai tsananin karfi ne saboda haka ba maganar wai a ce shaidanu ko shaidani za su iya tare shi su samu shi wani abu ko abin da ya taho da shi su kaɓe shi ko su tare yi ko su fauce shi duk babu domin shadidul kuwa ne na'am zumirra ma'abocin karfi ne sosai ɗaya kenan ko kuma zumirra ma'abocin kyawun yanayi ne yana da kyakkyawan yanayi yana da kyakkyawan sifa fastawa kuma ya riga ya daidaitu ya natsu wajen isar da manzanci ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi shi ne wa kenan jibril wanda ya sanar da anan sallama yake kawo mai sako malaika jibril ne shi kuma malaika jibril mai tsananin karfi ne fuka fuka ɗari shida yake da su ina fata mun fahimci wannan da ke ko fuka fuka ɗari shida yake da su saboda haka da Allah ta'ala yake so ya nuna wa manzan Allah sallama shi sai da ya ɗauke shi daga wannan duniyar domin wannan duniyar ba za ta ɗauke malaka jibril ba sai da ya kai shi inda yake ya fi sarari a can ya nuna mashi shi kamar yadda wannan sura ake bayani eh wa azatin jibril na asali asalin halittarsa ba halitta iz tara alaiha rajulun shadidu biyadi thiyab shadidu da sha'ar kaga wannan halitta ne da da kuma wanda ya zo ma nana maryam fata masala la basharan sauya duk wannan ba asalin halittarsa ta malakiya saboda duniya ba za ta iya daukan shi ba nam fastawa ya daidaitu istaqarra ya daidaitu wa kuma anna ya natsu inda tabligil wahayi lokacin isar da wahayi ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nam wa huwa bi nufuqil a'la wa huwa shi shiwa shi malaka jibrilu bil ufuqi yana can sama al'a'la sama ta can a gano ne kenan ba yana ƙasa bane yana sama ta can shi ne mana yace ufuku shams a inda mutla'iha yana can inda rana take hudowa ala surati allati khuliqa alaiha a sura shida Allah ta'ala ya halice shi akanta fara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ganshi wa kana bi hira a lokacin manzo Allah sallallahu ya kasance a gogon hira qarsad dal ufuq ya toka da sasannin sama gaba daya duk inda manzo Allah ya duba ko shi yake gani ko ina da ina babu wani sarari ya riga ya rufe ko'ina wa kana bi iraq qad sadda al ila al-maghrib ya toce sansanin zuwa yammaci fa kharaja maghshiyan alai an lokacin sallallahu alaihi wasallam ya fito ya riga ya suma dan bai taba ganin malaka jibril a irin wannan sifar ba fa kana qad sa'alahu an yuriyahu nafsuhu ala kuma ya nema daga gare shi ya nuna mashi kansa a asalin surarsa allati alaiha akan surar da yake fa wa'adahu sai ya mishi alƙawari akan haka fa nazala jibril lahu fi suratul admin sai malaka jibril yake zuwa mai a surata halittar banu adam amma a wannan lokaci sai ya nuna mashi kallo kenan na farko da an salama ya yi wa mala'ika jibril a lokacin mala'ika jibril ya toshe ko ina da ina نعم ثم دنا فتدلى ثم دنا سنن سي كسا شيوا ملائكة جبريل سي كسا فتدلى سي قار كسا dana ya yi kusa ta dalla ya ƙara kusa kun gane ku nan fakana ƙoba ƙausai ni a wadana fakana sai ya kasance shiya minhu abin da fakana sai kasance dab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qaba qausaini abin da ya kai kamun da abin nan guda biyu zira'i guda biyu da sun ce qausain shine zira'i wal qausu az-zira aka ce al qausu ana nufin az-zira ay bi bihi domin da shi ake ake auna sai zama tsakanin malaika jibril da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun zira'i biyu ne hata da kuma ƙaransa akwai nisa babu nisa au adina ko ma abin da bai kai haka ba ya kasance kamar ɗani biyu ko kuma zira'i biyu ko abin da bai kai haka ba wannan au shakka ce ba shakka ba ce man yi ta aswartu ya qati'in fa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun muka tura zuwa ga mutanen da sun kai dubu ko nasu su karu ai wai zidu sai su karu kenan sai nan sai zama sai ya kasance kamar ɗani biyu wani lokacin ma zai ke kuma da ke ma ɗani biyun ba tsakanin wadda kenan mala'ika jibrilu da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama kenan ba tsakanin manzan Allah da Allah ba eh ba tsakanin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama da Allah ba tsakanin mala'ika jibrilu da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama na'am فأوحى إلى عبده ما أوحى سي الله تعالى فأوحى سي وحي سبحانه وتعالى إلى عبده زوى قباوانسا فأوحى سي وحي إلى عبده زوى قباوانسا وإي وحي زوى قباوانسا الله يوحي زوى قباوانسا الله سلامه دوما الله شيني باوانسا kun gane ko ya mishi wahayi ma auha irin abin da ya mishi wahayi ya mishi wahayi na abin da ya mishi wahayi ya ce walam yadhkur al-muha ba a ambaci abin da ake wahayin ba tafhiman li sha'anihi domin a nuna abin yana da girman gaske domin da an ce sai ya mishi wahayin abu kaza to wannan abin da aka faɗa ya nuna wanda ba a faɗa ba ba wahayin shi ba kenan sai aka ce ya mishi wahayin abin da ya mai wahayi dan ya zama ya kunshi duk hukunce-hukuncen shari'ar gaba ɗaya نعم ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب kwata-kwata zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta karyata mara'a abin da ya gani ba zuciyar ba karyata abin da ta gani ba kwata-kwata na afatumarunahu ala ma yara na ma ka zabar fu'adu zuciya ba karyata mara'a abin da ta gani ba sai nan ba a faɗa mana abin da ta gani ba amma dai zuciyar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ta gasgata duk abin da ta gani a wannan tafiya mai ban al'ajabi a afatumarunahu yanzu za ku dinga jayayya da shi da wa kenan da manzan Allah sallama alama yara akan abin da ya gani na'am ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه حقيقة يا بنشي shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi ya gawa jibrilu ya ga manzo Allah ai ko ya ga Allah wala qadara ahu hakika tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga malaka jibril nazlatan ukhra a wata saukata daban da ya sake yi shi wa kenan shi malaka jibril kenan wancan ganin da ida zu shine gani na nawa na farko wanda yake shi manzon sallama yana ƙasa a lokacin ya ga malaika jibril ya toshe sasannin sama to yanzu ya sake ganin malaika jibrilu a saukar malaika jibril ta biyu a nan ne ya ganshi dan a can inda ya ganshi din ya fi sarari nan ne ya ga malaika jibrilu gaba ɗayan shi a cikin halittarsa kana daga haka ina ba ta mafi wannan can inda ya shi to ya fi nan sarari ai na hana mutum halitta Allah mai girma ai duniya ba ta zama ita ce ta ba ai wannan duniya ba za ta zama ita ce ta ba ai akwai yadda ya fi ta sarari a daidai yana yi ganshi inda سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى زو أتشان أنن عند مغريتك magare مغ... إيه؟ مغريتك tikewa ba shi ne mutaha ba inda aka tiki inda aka kai inda ba a wucewa a nan inda magare tikewa take a nan ya gan shi ko hausa ba ta fito sosai ba wata magariya ce da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ganta ya ce ba wanda zai iya siffanta launinta don kana kallon ta kawai tana canza launi ganyenta ya fi girman kunnen abin nan giwa magariya ce kawai sai dai abin da ka gani kawai wato wannan wata tafiya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ta musamman da Allah madaukakin sarki ya yi da shi mun yi bangaren tafiyar a suratul isra muna bangaren tafiyar a yanzu a suratul najm shi sa ya kira ake cewa isra'i da mi'raji lura idan aka ce isra'i shine tafiyar dare da manzan Allah sallama aka yi da shi daga makka zuwa baitul maqdis bayan sallar lisha annabi sallama ya shiga gida ko sai yana ɗaki umahani hani sai ga rufin ɗaki ya yayi haka sai ga malaka jibril ya ce mashi ya fito za su tafiya yana fitowa sai ana salama ya ga buraka ta ɗara jaki ba ta kai alfajiri ba sai aka ce ya hau shi wa kenan shi manzo Allah sallama ya hau wannan buraka din wanda ya kira buraka shi kuma mala'ika jibril ya zama mai zagi wancan mai zagi shine wanda yake gaban dabba ai sai ya ga sarkin zagi ko wanda yake in raƙumi ne wanda yake gaban raƙumi yake jan akalar in doki ne wanda ke gaban dokin yake ja shi ai kira mai tsaki ko bai tona da kyau ko shine shi mala'ika jibril shine mai tsaki nan tuni sai ya tadda buraka sai ya ce kawo ta kai ka in zama mai tsaki a gaban ka in ji wani haka yake rera abin nan din ce nan tuni sai ya tadda buraka shi manzo Allah kenan sai ga buraka an kawo mishi sai ya ce ka hauta ta kai ka mala'ika jibril ya ce da manzo Allah ya hau buraka ta in zama mai tsaki a gaban ka ya zama mai gaba ita burakar inda ya kai irin ta buraka to sawunta nan zai taka Allah ya halicci buraka ya izini ka wata ta kai ka ku tafiya zuwa Isra'i inda ya kai irin wannan dabbar to nan kafa ta za ta taka kenan daga nan mina idan idan ta yi go Kano sai ta taka kullum da ke ko idan ta taka sai irin ta yi hango Borno sai ta taka taku na biyu kenan sai irin ta yi hango injin maina sai da taka sai idan ta ya hango khartoum an shiga sudan kenan sai da taka sai idan ta ya hango judda sai da taka idan ta ya hango ka'aba kuma an isa idan maka aka nufa kenan eh? <laughs> kalmar da ke ko to in kuma baitul maqdis ne kaga kenan yana zuwa na sai a taka sai masar sai a shiga falastin an kai baitul maqdis to wannan buraka kenan a wannan tafiyar da annabi sallama ake da shi ya haɗu da abubuwa sosai kafin su zai baitul maqdis ya wuce annabi Musa alaihi salatu wasalam a cikin kabari yana sallah ka ji biyar kenan ko na ka ce mun amince kawai sallallahu ta'ala wasallam ana shiga sai ya aka ɗaure dabbar a inda annabawa suke ɗaure dabbobinsu a nan baitul maqdis din kenan da aka da aka ɗaure aka kawo sallama madara da giya sai ya ɗauki kofin madara ya sha kisa tana cikin suratu al-isra da muka faɗi ana nan sai nan isra'i kenan tafiya kenan kun bai cikin dare da aka kammala wannan annabi sallallahu isar lara ka raka'a biyu masu masjid kenan aka daure abin nan ɗin aka aka daure dabbar kawai sai ga kwaranga ta sako me kenan tsani kenan sai malaika jibril ya wuce sai suka wuce zuwa sama ta ɗaya sama ta biyu malaka jibril yana gaban manzan Allah yana baya malaka eh eh tafiya ba kawai nan yana zuwa ya kwankwasa sama ta ɗaya aka buɗe muni hada ya haka ko aka buɗe ya ce jibril ne tare da wa tare da muhammad suka ce har an aiko shi kaga ta yi waɗannan annabawa su gado ko ba aka sa su ba su san me ke zuwa me ke koma na wahayin da ake aiko manzan sallallahu alaihi wasallam ai mala'iku kai a ya wuce annabi adam alaihi salatu wasalam ya wuce sama ta biyu ya haɗu da annabi yahya da annabi isa ibn khala ya wuce sama ta uku ya da annabi yusuf ya wuce har dai zuwa sama ta bakwai shine wancan mawakin naku yake cewa sai ta bakwai sama'ullahi ibrahim khalilullahi mai girma gurin lillahi badadin nan gurin lillahi ga mata gagunsa babu sama'i daga wurin annabi ibrahim babu wata sama yace sai muka bullacin al'arshi Allah ya kira bawan shi sai jibrilu ya ce ai shi nan zai dakata matsayin shi manzo ya iso isra'i kun bai wannan da ke wannan shine mi'raji mi'raj shine abin hawa abin da ake tattakawa a sama a sama a sama to wata sura suratul isra subhana allazi asra bi abdi laylan min al-masjid haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir ita ce magana isra'i kuma ta faɗi hikimar a ciki ni linuriyahu min ayatina don mu nuna mashi wani sashi na ayoyinmu kun gane ko shi yasa ce laqadar min ayatu rabbih al-kubra tabbas zahiri ya ga wasu daga cikin ayoyin sa ya ga manya manya dan ya ga malaika jibrilu a cikar halittarsa ya ga sidratul muntaha ya ga aljanna ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza a wannan tafiya da subhanahu wa ta'ala i da wannan farin jakada a wannan tafiya ne kuma aka faranta salloli a wannan tafiya ne ake kaza a wannan tafiya ne ake kaza duk waɗannan maganganu da aka yi an yi su ne a nan sallama yana dawowa yana zuwa sama ta ɗaya abin nan eh, annabawa suka biyo shi suka yi mai rakiya ana zuwa baitul makadis a nan baitul makadis a nan sallama ya wuce ya ba su sallah khatimun nabiyyi ne kenan wai imamul mursalina ɗaya da yake dawowa ka lura abin haibiyat ne annabawa nan sun rasu sun yi kaza amma kuma ya wuce ya ba su sallah kun fahimci wannan da ke ko har wata rana da ake mai da magana wani patrick da ake mai da magana kan sarkin rum da ya lallasa farisawa ya ce tun da ya lallasa farisawa sai ya je baitul maqdis ya yi ma Allah sujada da ya zo baitul maqdis din a daidai lokacin akwai mai unguwan shi da ke busura ba basra ba da ke busura ta nan aka aika mai da wasiƙa wasiƙa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da aka kawo sarkin busura a wannan lokacin sai ya ce to a nan sai ya ji labarin su abu sufyan sun isa busura a tafiye-tafiyen su na kasuwanci sai ya sa a kira su saboda an anan ya aika mai da wasiƙa na yi musulunta da aka kawo su abu sufiyan sai ce musu waye fi kusa da annabi sallallahu ta'ala sallama ta bangaren dangantaka abu sufyan a lokacin bai musulunta ba sai ce shine kullum da ke ko da ya ce shine sai wannan sarkin na rum kenan sai ya ce da ayarin abu sufiyan abokan tafiyarsa su dawo bayan abu sufiyan sai aka sa abu sufiyan a gaba daga abu sufiyan abu sufiyan na ganin sarki sarki na ganin abu sufiyan da mukarrabansa amma abu sufiyan baya ganin mukarrabansa tunda mukarraban suna baya shi kuma yana gaba sai sarki ya ce mai tafinta ai san tafinta ko mai fassara yawa sai ce da mai fassara ya tambaye shi zai tambayi wannan zai tambayi abu sufiyan idan abin da ya faɗa ba haka ba ne idan ya da amsa da ba haka ba su mutanen abu sufiyan su karyata shi kuma ya zan so ya kareta shi shi a gusu bai wa ya kareta shi ba a yi irin sarakuna ne na da masu hikima ma wai kawai himma su kawai su tara kuɗi su waje da shi ba kullum da ke ko to haka abu sufiyan aka ta tambaye shi ya dinga faɗa ya dinga faɗa ya dinga faɗa a ciki har abu sufiyan yake cewa wai kuma yana cewa shi wa kenan manzon salama yana cewa wai an yi tafiya dare da shi ya je isra'il daga maka zuwa nan ya je kaza ya je kaza ya je kaza ya je kaza in ji abu sufiyan kenan yake mana domin shi wannan ya ƙiyada da shi sai patrick ɗaya daga cikin dogaran wannan sarkin sai ce haba akwai lokacin da zai rufe kofar masallacin baitul maqdis yayyayyayyayi ya rufe yayyayi ya rufe kofar kofar ta ke kuwa haka man ya bata ya ce gobe zai kirawo kafinta da ma'aikata domin a tabbatar me ya faru ashe a wannan daren ne don yadda abu sufiyan ya bada labarin zuwan isra'i din da lokacin da ranar da sai shi kuma wannan patrick ya ga cewa lalle a tsakanin a waɗannan kwanakin ne yi ya rufe kofar kofar ta kirufuwa ko kuma cewa da kyau ko <laughs> kuma da sanar da wani abin da ya rike kofar ba a nan an hana ya rufe kofar ne domin matsalaci yana da babban bako sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shine in ka ce isra'i shine tafiya da annabi sallama yi ake da shi daga makka zuwa baitul maqdis in ka ja ce mi'raji shine tafiya da ake daga baitul maqdis zuwa inda Allah yake da wanne ce maka Allah na sama da wanne ce maka Allah yana ko ina duk sun yi ittifaki annabi sallama an yi isra'i da mi'raji da shi ya je sama inda yana ko ina me yasa ba magana da shi a gidansu ba sai ce to ai annabi Musa kuma an yi magana da shi a Jabal Tur Sina nan ne a ƙasa ya zama wurin magana sai ba a gayyace shi fadar Allah ba amma wannan dan a nuna matsayinsa kun fahimci wannan da ke ko sai aka gayyace shi inda Allah ta'ala din yake ya je ya magana Allah ta'ala ya magana kuma amma mutum ya ke za ya ce maka ai Allah yana koyi na. ina duk wannan ya ya isa kaɗan ko tafsirin mata da muke bara mun yi a suratul isra'i mun bayani shi haka ya fi wannan fitowa sosai da sosai kusan minti talatin wajen awa ɗaya da rabi ne nake jin duk akan haka ya kasance ko makamantan haka a wannan ne da annabi sallallahu alaihi ya zo ya dinga bada labari sai suke Allah ta suke ta karyatawa Allah ta'ala ya ce ma ta'anna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratul mal'unatu fil qur'an wannan abin da muka nuna maka bai zama kaza kaza bai zama wani abu sai dai jarabawa ne ga mutane dan da ya zo suke bani labarin suka ce a'a su ba su yadda ba idan da gaske ne an yi wani tafiyar da shi to aya akwai raƙumin su na fatauci da suka baro sham suka hanya kasina suna daidai ina kanu rubu ina wuce su tun da hanyar ce ai wasu malamai suka ce sai Allah ta'ala ya buɗa mashi gaba ɗaya kawai yake ganin su yake ba su labarin ga inda suke ga inda suke har lissafin sa yake cewa to in ne suna wuri kaza to daidai lokaci kaza suna isowa rana tana hudowa kuma ya ci wannan da ke ku abubakar su duka ya gazgata shi ya ce don ya a hanyar wucewar lalle abubakar ya ga alamar anan salama ya wuce an wuce da shi a wannan tafiyar cikin dana umarci wato bagar isra'i da raji kowa ya tsaye yana so ya tarihi isra'ila da miraji ina ganin lokaci ya kamata mu samu dan da yanzu yau tafsiri ake yi ba sai ake kan isra'ila da miraji ba amma lalle ilalla akwai darussa masu abin nan sosai da sosai wannan ayar tana magana ne kan miraji nan عندها جنة المأوى wannan sidratul muntaha din magare take wa ba karamar magariya bace annabi sallallahu ya ya ce tana da launi na ban al'ajabi tana da kaza tana da kaza ya ce ba wanda zai iya siffanta maka tawanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu ne da za ga kala shi kwaya uku ko kwaya goma a'a kala ce kawai take ta canza inda a daidai wannan sidar da mutane jannatul ma'awa jannatul ma'awa take aljanna ta ma'awa a daidai nan take na'am إذ يغشى السدرة ما يغشى يتي إذ يغشى السدرة ma يغشى لوكتين دا أبن دا كي للب ونم مغريا يكي للب إتا yake wannan launi ya tafi wannan launi ya zo wannan launi ya tafi wannan launi ya zo nan ma zaghal basar wa ma tagha ma zaghal basar kwata kwata dani na manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ma zagha bi karkace ba inda aka ce mai ya kalla nan yake kalla wa ma tagha kuma bai huce inda aka ce ya kalla ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda aka ce mai ya kalla nan yake kalla bai karkace ba kuma bai huce ba kasan wani falo zai shiga ya daga falo kawai in ya shiga wani falo <laughs> yana tijara kuma zai a ɗauke wuta zai yana neman cocilarsa a <laughs> zai bai yi nan falo mutum zai shiga zai ga yana ta ɗaga ke da ya ya shiga falo ɗin an wani AC ya bugo shi ya kuma ya kama wace wannan ma zagar basau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba karamar tafiya a da an yi tafiya da shi ta karo ilimi rasulullah ya karo ilimi sosai da sosai a wannan tafiya nan لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله تعالى رأى tabbas zahir ya gani min ayati rabbihi daga cikin ayoyin ubangijinsa al-kubra ya ga babbar aya daga cikin ayoyin ubangijinsa tabbas zahir ya ga ayoyin ubangijinsa musulma ya ga abubuwa sosai da sosai a wannan tafiya kun gane ko sai barka sai yake cewa kenan bai ga Allah ba dan inda ya ga Allah to da Allah ya faɗa tunda dai har Allah ta'ala ya faɗi cewar lalle ya ga wasu daga cikin ayoyin ubangiji ya ga manya-manya to ku kasan ganin ubangiji ya fi ganin waɗannan manya-manyan ayoyin inda ya ga allah da ya allah ta'ala ya faɗa in gane ko tunda magana ce da ake ta tattauna tsakanin abdullahi bin abbas a nan gefen da aisha radiyallahu anha a nan gefen kowanne gefe kuma akwai sahabbai da tabi'ai akan ya ga allah ko bai ga allah ba a wannan tafiyar abdullahi bin abbas yana kan akan allah manzo sallama ya ga allah a wannan tafiyar kun gane ko sai dai ya gashi da me bi aini qalbihi ko bi aini ra'sihi kun ji yaran bi aini qalbihi da idan zuciyarsa ko kuma da idan da ke kan shi kasan zuciya tana da ido da ke kallo kun gane wannan da ke ko kuma idan da ke zuciya da yake kallo shi yake kallo ba idan da ke ido ba dan da sai ga mutum ya kora maka ido ashe ba ka yake kallo ba wani wani wuri yake kallo kaza kana ta rikici rikici ya ganka ma ko ma magana ayi shi da yanka ba <laughs> Allah ba da idan shi da ke zuciyar ba ɗaya yake kallo ba mm, mm. wannan shi ne karshen wannan magana an yi turka-turka sosai da sosai tabbas zahir yana cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a mutum ya tabbatar yadda da Allah madaukin sarki yayi isra'i da mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam ɗaya kenan abu na biyu kuma ya kafatan ne ko manaman ya kafatan ne na ce ya kazatan mafarki ne ko kuma ido da ido ne ido da ido domin Allah ta'ala cewa yi subhanallazi asara bi abdihi da bawansa hannu da ke ko in kuma ka dubi talaka na qur'ani akan abd yana gasgatuwa ne akan rai da gangar jiki ba gangar jiki kadai ba rai ba ko kuma rai kadai ba gangar jiki ba ina fatan mun gano wannan da ke ko rai kenan أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الله تعالى أفرأيتم اللات ينزك باللابار wannan abin da kuke bautawa mai suna lata mana wal uzza da wanda kuke bautawa mai suna uzza mutum abin nan gumaka nawa kenan biyu wai suka ce allah mu'annas ne na allahu a'udhu billah al'uzza mu'annas ne na al'aziz manat mu'annas ne na al-mannan mana su ma suna da al'uzza suna da allata suna da manna shine Allah ta'ala ya ce wa manata da kuma manata salisata as-salisata wanda yake shine na uku waɗancan biyu tunda an samu allata ɗaya kenan an samu al'uzza biyu kenan wa manata da manat salisata shine na uku waɗancan biyu al'ukhra na daban kuma ku ban labari me suke yi me suke me Allah yake kaddara zai faru su su hana eh su faɗa daga ciki abinda Allah ya kaddara zai faru kuma lata da uzza da manata suka hana ko abinda Allah ta'ala bai nufin zai yi ba lata da uzza da manata suka sa akan yayi ko kuma suka yi duk babu no ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أنا كم الذكر الله تعالى جيتو ينزو كما شنكو كنا دي آية مازا وله الأنثى شو كما ينا دماتا tun da dama mutanen makka suna da awar ubangiji subhanahu wataala yana da mala'iku mala'iku kuma ya'ya mata ne na Allah uzbillah shine Allah ta'ala ce ala kuma zakaru sai da mana kuna da maza wani unfa shi yana da mata alhalin matan ba kwa so wa zalla ظل وجهه مسودا وهو كظيم Allah ce tilka wannan rabo da kuka yi kuka ba ɗauki maza kuka ba Allah mata ma'ana kuka ɗauki maza da kuke so kuka ba Allah mata da bakwa so tilka wannan rabon izan a irin wannan ismatan diza rabo ne da ke cike da zalunci rabo ne da ke cike da zalunci a baka abu ka raba sai ka ɗauki wanda kake so wanda baka so kuma ka bai ma wanda aka ce ku raba to wannan kai rabu na zalunci su suka raba fa kuma suka fara ɗauka <laughs> kaga wani da zai a za a bashi ya raba sai kuma ya fara ɗauka sai ya sa tili a gabansa eh sai ya fara ɗauka ga ya zama abin da ke Allah ta'ala ya ce wannan wani rabo suka yi tsabar ke jahilci kenan Allah ta'ala lam yattakhidh da na'am in hiya illa أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الله تعالى يقول إن هي waɗannan abin da aka ambata allata da al al'uzza da al-manata waɗannan abubuwan da aka ambata ba wani abu ba ne illa asma'un sai dai sunaye ne kawai suna ne sammaitumuha da kuka sanya musu kawai suna ne da kuka sanya antum ku kanku wa aba'ukum da iyayenku suna ne na gumaka ko kuka sa ta abuduna da kuke bauta musu da da'awar za su cece ku saboda su ‘ya'ya mata ne na Allah suna da matsayi a wurin Allah a billah ka ji kuma wani kwaɗo suna da matsayi a wurin Allah za su cece ku ma an zala Allah biya min sultan da Allah madaukin sarki kwata-kwata bai saukar da hujja akan abauta musu ba don suna bauta musu ne akan cewar suna da matsayi a wurin Allah to idan sun bauta musu sai su kusantar da su zuwa ga Allah madaukin sarki mana abu domin lalu karibu na ilallah zulfa suka ce ba komai za suke bata musu ba sai dan su dada kusantar da su a wurin Allah in yattabi'una ba abin da suke bi wurin bauta ma waɗancan abubuwa da duk wani abin bauta illa van sai dai zato kawai zato suke yi za su cece su suna da babban riga suna da babban wando suna da waye duk zato suke yi wa ma tahawal anfus da kuma abin da zukatansu suke riya musu abin da zukatansu suke kawata musu ko suke bi wala qad ja'ahum haqiqa tabbas zahiri ya zo musu min rabbihim daga wurin ubangijin su abin da ya zo alhuda abin da yake tsantsa shari'a daga akan harshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ya zo musu amma maimakon su kama wannan sai suka su kama wannan shari'ar sai suka aje ta suka kama buri kawai am lilin sani ma tamanna Allah Ta ta'ala ce am to yanzu shi lil insan yana tabbata ga kowane mutum ma tamanna da abin da ya buri eh da abin da mutum yake ya buri yana tabbata gare shi ya burin yana da mota yana da gida ato yana da kuɗi yana da duk abin da mutum ya buri yake tabbata a gare shi su suna da burin ne annal asnama wal malaika tashfa'u lahum cewar gumata da mala'iku za su cece su ranar kiyama a gaban Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce al'amarin ba haka bane na falillahi lakhiratu walula falillah ga Allah kadai yake ko ga Allah kadai take al-akhiratu gidan lahira wal ula da gidan duniya tsoraya tun da a hannun Allah suke na Allah ne kadai sai ka da ruwa wurin shi ya Allah lahiran nan Allah ka sa mana mai kyau lahiran nan ya Allah ka sanya aljanna ta zama makoma a gare mu amma ga me shi sai ga aji ka je ya kama wani ka ce shi zai cije ka yana da babbar riga yana da waye waye a lahira ina yi wata babbar riga tsoron ka tsani gaskiya ne Allah ta'ala ya ce ya yi walazina mana taqullaha wabdahu ilayhi alwasila sai dai mecece wasilar ta ce bin Allah bin manzo Allah su salama tun anan duniya wannan shi tabbas tahir akwai ceto amma babu wani wanda ya ce waɗannan da aka riƙe gangan wasu ne za su yi ceto balle ma har a ce in baka bi zo ba za a cece ka ba Allah ta'ala ce duniya da lahira duk gare suke na وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله تعالى وكم من ملك سو ديوا أكو ستاري نوا في السماوات أسمي بقي da ubangiji subhanahu wataala ya sa suke da girman aurensa la tughni shafa'atun shay'an su waɗannan mala'iku da suke da girma a wurin Allah da suke sammai bakwai kwata-kwata cetonsu baya amfani ga kowa ka duba da matsayinsa fa mala'iku na la'a sunan Allah ma'amarhum bai fi al'una maro. mala'iku da suke da matsayi a wurin Allah cetonsu la tuguni shafa'atuhum shay'an cetonsu baya amfani ga kowa illa min ba'di an yi azan Allah sai bayan da Allah ya bada izini ba kafin ya bada izini ba sai bayan ya bada izini izinin da kowa da kowa liman ya sha'u ga wanda shi ya ga dama wa ya rada kuma iyadda ne ubangiji subhanahu wataala yace wala yashfa'una illa liman irtada su mala'iku ba sa ceto ga kowa sai ga wanda Allah iyadda da a cece shi sai Allah ta'ala ya yadda a cece mutum sannan za a cece shi hakan nan kuma yace man zalla yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah saboda haka kamar da muka bada cikin suratul ikhlas al-kubra suratul zumar muka karanta kullu lillahi shafa'atu jami'a shaitan gaba ɗaya na Allah ne shi Allah ne zai ce wani na baka ceto naka cetuwa ne <laughs> kun fahimci maganar wane cetuwa ne kai da aka ce kai ceto lalle ilalle an girma maka dan gana da matsayi ne aka ce kai ceto kai ma da aka ce a cita an girma maka don wani ba za a cece shi ba kamar arna ba za a cece su ba ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة shafi'in شيطان masu ceto ba ta amfani su ba شيطان masu سوى ba zai amfani wannan ba to a yake nan ba magana a gonan ta maka ceton na Allah ne shi zai ce wani na baka ceto naka ceci wani shi wanda za a ceta sai ya yi magana da za a yarda ta mana ma'ana sai yana da ikhlasi sai ya yi tauhidi sannan za a cece shi in dai mutu ba tauhidi ba ya cikin wannan za a ceta kwata kwata eh, kar ma alkiyamar ta ma a ce shi da ake ta ganin kai zai cece kama a ce ke an baka damar ka cece shi Allah kuma ba mutane bane kai suke kaza kai man kan ki fuska ba ka sai su ce sai kai ba kuma kai ma kai ne khatimul awliya'i ba abin nan jawabi ba Allah kuwa ka rubuta baki ba ka baka yin kuma baka yana khatimin auliyayi ba kuma kai ma an baka ya kasata kawai abin bane jawabi ne kawai sai dai rana alkiyama mutum ya gasu a cikin jahannama Allah ba ya komo kullum ma khabar na ku sa'ira duk lokacin da ta rina ta khabar talaba sai mu ƙara ruda ta ta kullum ma nawdu da juludukum badalla mu juludan ghaira alayhi qulaba wallahi ka tabbata akan tauhid karka tsaya karka bari a dauke ta sifa ta ubangiji a baka ya ake malam ne ai girmama ka ake yi ai yana cikin ladabi a dauke sifar ubangiji a baka wallahi karka yadda nan إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون الملائكة تسمية نور fa Allah ta'ala ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirah lalle dukkan wadanda ba san iman da rana tashi alkiyama la yusammuna al wallahi suna kiran sunan malaiku suna ambaton malaiku tasmiyat al unfa ambato na mata suna ganin malaiku suna da itiqadin malaiku ya'ya mata ne na ubangiji subhanahu wata'ala dan ba su imani da Allah ba ba su imani da rana tashi alkiyama so da suka ji an ce al malaikatu sun ɗauka tawadin ɗin anis ne alal mufrad din shi al malaku ne wa kam min malakin malak ne kun gane ko wannan tawon kenan tawon ce ta biniya ba tawon ce ta ta'anisi ba wa وما لهم به من علم إن يتبعون illa الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الله تعالى ce wa malamin bihi min ilm kwata kwata ba su da ilimi akan abin da suka faɗa ƙera faɗi ce kawai in yattabi'una ba abin da suke bi illa zan face zato wa inna zanna shi kuma lalle yadda zato yake la yughni min al-haqqi shay'a baya wadatar da komai da gaskiya saboda ka yaqini ake bukata zato ba wadatar da komai a ciki samu dahir shine qur'ani shine sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama nam فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا الله من وكي سركي يتشي فأعرض ياكي وانا النبي من تلدك كود كي أمن تولى عن ذكرنا قد دكا وان دي جوية بايا ya kyale ambatonmu ya kyale alƙur'anin mu ko ya kyale mu baya ambaton mu baya zikiri sawan baya zikiri sawan baya karanta qur'ani domin karanta qur'ani nau'i ne na zikiri domin shi karanta shi qur'anin zikiri ne kun lura da ke ko kuma baya zikiri kwata kwata irin wanda Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ka kyale shi wa lam yurid illa alhayatid dunya shi ba abin da yake nufi ba abin da yasa a gaba sai rayuwar duniya na'am ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ذلك sa duniya a gaba mablaghuhum min ilm shine kai makwarar ilmin sa yanzu ana ana shi ne ko ana zargin sa saboda kada mutum ba haɗa ka neman duniya ba amma kada mutum ya sa duniya ita ce a gaba babu wani a kanta babu komai ba shi da lokacin da zai tsaya karanci addini ya san addininsa duniya ce zalla da in ya kudu sai ya ce arewa ta masu sallah ce zaka da ya kudu ya shiga kurmi shi ma ya ajiye sallar sai ya dawo arewa ya tafi nema ba haka ake yi ba kwastomomi kasuwar sallah kasuwar azumi mutum ya ajiye sallah sai ya dawo gida gaba ɗaya zai ci gaba zai hada su kowace ta biyar uwarta wannan ba haka ake rayuwa ba na zalika mablagu min da ilm Allah ya ce wannan shine mablagu ilmin su duniya kada aka sa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna rabbak lalle ubangijinka huwa bi biman dalla an sabili shine mafi sani ga wanda ya bace ya bar tafarkinsa wa huwa bi biman ihtada kuma shine wanda ya fi kowa sanin wanda yake akan shari'a shin a'lam yana babu sanin ismu tafdhil ko kuma ne masani shi ne wanda ya san wanda ya bata kuma shi ya san wanda yake yin shirya al'asul baqawa ma kana ala ma kana na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله تعالى ولله كما قال الله كديك ما في السماوات duk abin da ke cikin sassanin samai bakwai wa ma fil ard da duk abin da ke kasai bakwai duk na Allah madaukakin sarki ne shi shi kadai li yajzi alladhina asa'u bima amilu wannan nashi ne domin ya sakan kama alladhina asa'u waɗanda suka munana bima amilu da abin da suka aikata me kenan mummunan sakamako domin a saka gama waɗanda suka munan aiki da mummunan sakamako wa ya jaziyar lazina ahsanu kuma ya kyautata ma waɗanda suka ya sakan kama waɗanda suka kyautata bil husna da abin da yake aljanna Allah ka sanya mu daga cikinsa sai ya bayanin ta الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم ۖ huwa a'lamu biman ittaqa Allah ta'ala i bayanin allazina ahsanu waɗanda suka kyautata da yace zai saka ka da aljanna yace allazina sune waɗanda yajtanibuna kaba'iral ismi suke nisantar manya-manyan laifuka ko yajtanibuna kabiral ismi kamar yadda makaranta a cikin suratul shura a kirata akhwan suke nisantar kaba'iral ismi manya-manyan laifuka kenan ce manya-manyan laifuka akwai mai akwai ƙanana ke man yi gafuwa da muke karatun tsahawiya cewar alkabira kullu zambin lahu habbin fi duniya awul wa'i awul la'ana idan aka ce kabira kullu zambin lahu haddin fi duniya duk zunubin da aka ce yana da haddi a nan duniya kamar me kamar sata kamar shan giya awul la'ana ko kuma yana da la'ana kamar saba ma iyaye la'anan Allah man la'ana walidai kullum da ke ko awul wa'id ko kuma yana da narko na azaba kamar cin dukiyar marayu kamar cin riba duk wannan kabira ne don za a gansu ko ya mana yana da haddi ko ya mana an tsini akwai tsinuwa ga wanda ya aikata irin wannan laifin ko ya zamana irin wannan laifin wanda ishi Allah ta'ala mai tattalin narko na azaba wannan shine kabira wannan ta'arifin yana da kwarin gaske shi abin nan abul is alqadi abin alqadi ali bin ali ya rinja a cikin sharhin tahawiyya muku sai abu huraira yake da yake da ya ruwaito ruwaya zuwa ga abu huraira akan uh, wannan ayar illan laman nan ubangiji subhanahu wataala ya ce alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish nan wal fawahish suke nisanta al fawahish al fawahish zamani ne al fahishatu alfahishatu hina abin ne na alfuhush alfuhush kullu ma qabuha min alqawali wal af'al rahib al-asbahani yake cewa cikin littafin sa mufradat abin nan al-mufradat fi gharib al-qur'an yace alfuhush shine duk abin da ya min da duk aikin da imuni sunan shi alfasha duk zancen da imuni a shari'a ne duk sunan shi alfasha suna nisanta kabira suna nisanta kuma alfasha illan lama sai dai kawai tintibi kullum da ke ko sai ma shi ne asar din yake so magana da zuka shi na nawa na abu huraira cewar salama ya ce kafa tana da tana zina zinata shine tafiya hannu yana zina zinai shine tabawa ido yana zina zinai shine gani ta wannan su ne abin da yake rufta su a ciki shi kuma Allah ta'ala yana yafewa laki shi za su ce illa bi ma'ana lakin ko kuma ma illa laman sai dai wannan kananan zunuban da salloli da sadar da zumunci da ayyuka alkhairi suke kankare su tarka'iyya to da asalin halitta ta dan adam ba halitta ce da aka mishi na ba zai yi laifi ba kwata mala'iku ne halitta su na la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru. ina fata mun gane wannan da ke ko shi sa malai ce illa lama huwa sagairu dhunub kananan zunubai kan nazara kamar kallo wal qubla da zumbanta wal lamsa da tabawa wannan ba wai yana nuna an halatta wa mutum bane eh daga cikin gogware ma da ta suna ce ai wannan illa lamar ne eh shi dole dole <laughs> ya san ayar zai ji maka wannan ai illa lama ne kage <laughs> eh, kage kaga yayi ganganci kenan ko wai shi ba laifi ba wani yana cikin illan lamarin wanda aka fitar wannan ba ciki saboda ka kan mutum ya gaggawar gangancin aikata zunubi inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mai yalwatacce gafara ne ya Allah gafarta mana la ilaha illallah ubangijinka mai yalwatacce gafara ne saboda ka mutum ya kyautata zunubin ubangiji ya kyautata zato ga ubangiji subhanahu wata'ala akan Allah zai gafarta mishi ya ji tsoron kuma ba azaba da yi lallai in ya ji cewar Allah zai gafarta mishi Allah ba su ilma gafara ne to ya tuna kuma fa da iqabi ne in ya taba in ya tuna nan ya tuna nan kuma ya tuna nan huwa a'lamu bikum shine wanda ya fi kowa sanin ya kuke if an sha'a an sha'akum min al-ardh lokacin da tun lokacin da ya kaji halittar ku daga ƙasa wannan Allah ta'ala ya fi ka sanin kanka da kanka ya ɗauko ma tarihin halittarka daga ƙasa daga annabi adam alaihi salatu wasalam wa a antum ajinna har lokacin da kuka zo cikin kuka zama ajinna ajinna jami'i ne na jinna ajinnatun af'ilatun kenan af'ilatun af'ilatun af'ulun kuma fi'la kuma ta'afalu jumu'u killa af'ilatun kenan ko ajinnatun ya wazo ne ki janin ne dai mufaradin shi janin shi ne ɗan tayi da ke cikin mahaifa har lokacin da kuka kasance jirajire a cikin mahaifa shi shine wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum lokacin da kuke jirajire a cikin a cikin mahaifanku fi butuni ummahatikum a cikin iyayenku mata a kira ta hanzar da kisayi fi biyuti fi butuni ummahatikum da kasar ta hanzar amma masu su da bambanci wurin ma'ana fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kaunan kada ku tsarkake kaunan ku nuna ku kadai ne na Allah sauran da yan wuta ne wannan taskiya kenan ba mutum ba tsarkake kansa saboda haka baya hana ka gode ma Allah ta'ala akan wani abu da kake ganin Allah ta'ala ya yi maka shi na falala da wani ya rufta a ciki wani kuma ba abin da jama'a ba daman kai daga wani ya rufta ya rufta jahilci ne ko bidiya ce ta jashi ko shirka ce ta jashi sai ya gode ma Allah ta'ala akan imani da imaka kaga ka gode mai akan fifita ka da i akan wancan akan ni'ima da imaka ta tauhidi dan wancan ya rubuta cikin shirka akan ni'ima da imaka ta sunna dan wancan ya rubuta cikin bid'a amma wannan tsakanin ka ce amma ka zo kana tunkaho ku ne ahli sunna tsantsa a to wannan akwai taskiya ciki kun fahimci wannan da ke ko muna fata ji Allah ta'ala ya tabbatar da mu a ciki saboda kar ku tsarkake kawo ku ku nuna ku kadai ne na daidai wanda ba ku ba ba na daidai bane kar ku wani huwa alamu bi man taqa shi Allah madaukin sarki shine yanda yanda ya san wanda ke kan tsoro wanda yake jin tsoron Allah ko kuma shine wanda ya san a'lamu mafi sani kenan ma wani ya sani dan a'lamu ismu tafdil ne shine mafi sanin wanda yake jin tsoron sa sai malamai suka ce eh a bar shi a kai isma tafi ya bi kai ka san wani ina jin tsoron Allah kullum da ke ko amma shi Allah ta'ala shi ne mafi sani da kai don ga abin da ka gani na zahiri da shi kai hukunci ka wani kan gaskiya akwai alamun tsoron Allah tare da shi amma shi Allah ta'ala shi san zahiri ya san zahiri da baɗi ya Allah ka kyautata al'amuran musahirin wa batina a fara. أفرأيت الذي تولى الله تعالى أفرأيت الذي تولى شن بار لبان ونمنا wanda ya juya daga baya ya yi imani ya iri da kullum da ke ko da wa ake da kai da ake magana magana da kai yanzu ka yi bayanin mutumin da ka san ya taɓa imani sai kuma وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا يا بايد أبن ديك كنكني كدن أكا أبن داك وجبتا مشي أكا أبن داك دورا مشي kun ya bayar da abin da aka dora mashi duka sai dan reto ya dan binciko kaɗan ya bayar wa akida ya ɓoye sauran kuma wannan ce da ke ko ya ɓoye sauran wannan karatun da wani yaji zai ce kamar da shi yake dan ya san lokacin da ya yi ya yunkura zai bada zai bada naira hamsin tun da ka zuciya shi da komai ya sa hannu zai ɗauko naira hamsin yana sa kuma sai ya yan mutala mutala sai ce to bari ba da mutala ya ba ya soki talatin ɗin kenan <laughs> Allah ya soki mutum da ya kokari ga ya fitar da kawunan shi daga abin nan a inda أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب to shi yanzu yana da wani ilimi ne na gaibu fa yara da yake kallo yake kallo da wannan gebe din anna ghayru yatahammalu anhu azab al-akhirah to wani zai dauke mishi al lahira shi yasa shi yake holewa tun anan duniya yana da ilimi ne na gaibu da wani ya san cewa wani zai dauke mishi saboda shi aka shi yake holewa anan nan am lam yunabba bima fi suhufi musa am lam yunabba ko ko ba a bashi labari bane bima fi suhufi musa da abin da ke cikin littafan annabi musa a taura kenan ba a bashi labarin abin da ke cikin su bane nam wa ibrahim alladhi waffa ba a bashi labarin abin da ke cikin littafin annabi ibrahim ba annabi ibrahim da yake allazi wafa wanda ya cika cicif abin da aka nema daga gare shi cika wa yanzu da ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum qala inni ja'aluka lin-nas imama shin wannan wanda ke wannan tsagerancin ba a bashi labarin abin da ke cikin littafin annabi musa bane ba a ba shi labarin abin da littafin annabi ibrahim suka kunsa ba mai suka kunsa Allah ta zirwa ziratun wizra ukhra abin da suka kunsa ba shine Allah ta zirwa ziratun wizra ukhra rai ba ta daukar laifin wata rai yana nan a ciki saboda haka ba zai aikata laifi ya yi cewar ai wani da wani sun tsami a lahira ba babu wannan yana cikin littafin annabi musa yana cikin littafin annabi ibrahim nan وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هكذا وأن ليس للإنسان كما با أبن دي إيكي غمتين da zai samu illa ma sa'a sai abin da ya aikata shi za a ba shi ladansa amma wani ya aikata ka ce a baka ladan a wani ya isu gifari ka ce a baka ladan wani ya karanta qur'ani ka ce a baka ladan ya yana karatun qur'ani ka ce Allah ya ba ladan ku Eh? ya yi addu'a amma ya yi abin da ya dace wa allai salil insa ba ya tabbata ga kowane mutum illa ma sa'asi abin da ya aikata shi ake bashi ba za a bashi laifin da wani ya aikata ba ba za a bashi ladan da wani ya aikata ba ina ba kamar mun fahimci da kyau in ba kuma ta mun yi magana da ku a cikin shiru na tahawiyya kullum da ke ko kan wannan ayat ta nuna cewa mutum baya samun komai sai abin da ya aikata kullum da ke to sai mutum ya rasu da ya rasu sai ka gina katafariyar rijiya fi sabilillah akan kamar ya ita wakafi ladan ya dinga kaiwa gare shi yayi shi ya yi rijiyar barakallahu fik sai wasu malamai suka ce ai yanzu mallaka ka ne ka ce ka bashi kun gane ko saboda haka yayi amma iftida'an kawai yi ya kai gare shi a yawwa bambancin kenan saboda haka yanzu mallaka ka ne asali da mallaka ne sai ka ce ka bayar wannan ya kai akan haka mai tahawiya ya kawo ya ce karanta qur'ani idan ka karanta qur'ani tsakaninka da ubangiji kullum da ke ko sai ka ce ladan ya kai gawa ne wa kenan mamacin da ya rasu imam abu mai shanin tawiya nake magana ya ce ladan zai kai gari shi ya ce amma idan ka tara mutane su sauke qur'ani akan sun gama kowane izo za a ba su mutala mutala ko a ba su gumba da nama kaza ita ba abin zai kai gare shi saboda ne ita saboda karatun ƙur'anin ba a yi shi don Allah ba an yi shi don kuɗi ne kuma an biya shi kenan shi wanda ya karanta ƙur'ani din ya yi muraja'a <laughs> tunda inda ya san ba za a biya ba da ba zai zo ba kai kuma da ka biya ka biya ne dan wanda yake asali bai yi don Allah ba ina fatan kun fahimci maganar ko kun ci bambancin kai ya karanta Qur'ani tsakaninka da ubangiji ko kuma ku biyu ku tare da magana da wannan ra'ayin ku karanta ku sauke mishi da kuma a yoyayya a yi a biya kun mai tuwon da ke kuma shaidan ya lalle yana da magana a kan ya yi ito maganganun malamai sosai da sosai don wannan magana ce sassa an yi bincike a kanta wata rana za mu tsako bayanan da izinin allah ta'ala mu sake karanta su nam وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه كما للي أكن saufa yura da sannu za a nuna masa shi in ya aikata alkhairi ya ga alkhairi in ya aikata sharri ya ga a sharri za a nuna masa shi na'am ثم يجزاه الجزاء لوفا ثم يجزاه سنة أساكا كامشي الجزاء الأوفى ساكمكو ليكي تككا ساكمكو نعم وأن إلى ربك المنتهى وما كساني فللي إلى ربك زواج أبنجيزن كني المنتهى كومي يكي قاروا زواج ريشي أكي كوموا غباء غير قرقطة وأنه هو أضحك وأبكى وأنه كما للي شو أبنجيزي سبحانه وتعالى هو أضحك شي كأين وانك يساعي داريا eh wa abka kuma shike a yi kuka subhanahu ta'ala kenan yana sanya farin ciki ga wanda ya gana ma sai gan shi kawai yana ta yaki yana ta daga hannu kullum da ke ko yana kuma sa yi kuka kaga wani ya abin nan ka lura da mai barin ofis da mai shiga ofis da mai handu oba da wanda ake ma handu oba <laughs> eh wallahi malam ubangiji subhanahu wataala kenan wannan gidan ana ta masha Allah alhamdulillah alhamdulillah wacce ta sauka lafiya a daidai lokacin kuma wannan gidan ana ɗauko makara ina masu ina wanki ina za a samu kafin wani ya rasu subhanahu wa wataala kenan kuma ya zama gida ɗayan ne ma a gidan ni lokacin da aka kawo labarin wannan ana kawo labarin haihuwa kuma ana kawo labarin mutuwa ana son wani ba shi ke nuna an ga mutane kuka kawo ba نعم وأنه هو أمات وأحيا وأنه لله سبحانه وتعالى هو أمات شيني وندي يكشوا وأحيا كما شيني وندي يكرايروا نعم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه كما لله شي سبحانه وتعالى خلق الزوجين شيني وندي يا هلتي أولي بيو الذكر نمجي والأنثى دمجي shine wanda ya halice su a cikin mata a cikin mutane a cikin dabbobi a cikin tsuntsaye duk shine wanda ya halice waɗannan min nutfatin idza tumna a cikin mutane kenan ko min nutfatin daga dugon mani idza tumna lokacin da yake gangarowa ake zuba shi kenan a cikin mahaifa na'am وأن عليه النشأة الأخرى كما وأن عليه للي قال الله كديكي النشأة الأخرى تاسو واتدبا رانا تاشا القيامة باشيني وندي كوا لتبا شيني كون وندي كي تاسو سبحانه وتعالى رانا تاشا القيامة كوا تاشي أفافاجر القيامة نعم وأنه هو أغنى وأقنى وأنه كما لله سبحانه وتعالى هو أغنى شيني وند إيكي ولا تروى يبا متاني غرغدا أبن دي إشيسو وأقنى كما شيني وند إيكي باي ومهارا عجي وكذا wani za ga an ba shi gwargwadon abin da ya ishe shi wani kuma za ga an ba shi doriya ma akan haka ya وأنه هو رب الشعرى وأنه كما لله سبحانه وتعالى هو شي كدين وند يكي رب الشعرى وبنجي wannan taurariyar mai suna ash'ira wata tauraruwa ce ash'ira da larawa suke bauta mata sai Allah ta'ala ya ce musu to shine ma ubangijinta kaga shi ke ne ko أهلك عادا لولا وأنه كما الله سبحانه وتعالى أهلك يا هلك دا آدا لولا آدا na farko yana ku ada na biyu eh ko kuma adalin lula ko adal lula kirawoyi masu tarin yawa duk ba su da bambanci wurin ma'ana kawai wurin karantawa ne suke da bambanci wa annahu halaka adin al-ula kuma shine wanda ya halaka da adawan farko sai malam yake cewa hiya qaum hud su ne mutanen annabi hud su ne adawan farko wal ukhra adawa kuma na baya qaum salih su ne mutanen salihu samudawa kenan sai Allah ta'ala ya ce وثمودا فما أبقى وثمودا دقوم ثمودا فما babu wani da ya saura. ko ga wani bai saura cikin samuda babu Allah duk ya halakar da su wallahi mutum yayi wakan shi kiyamul layli an fa an shiga daren goma kace na watan Ramadan wallahi mutum yayi wakan shi kiyamul layli shine wanda ya halakar da adama farko da ya halakar da samudawa a san fama abqa babu an da saura fa hal tara lahum min baqiya ko a cikin su ga wanda ya saura na وقوم نوح min قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ما كانت وثمودا بانتي وثمودا ما دم أنا صدق وثمودا فما أبقى دو وثمودا فما أبقى دم أنا صدق وبنجي سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل كما الله تعالى شيني وندي هلك دا متانا النبي هود متانا النبي نوح من قبل تنكا فهلك دا آدم فرقو tun kafin halakar da samudawa tun kafin halakar da waɗannan ya riga ya halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam innahum lalle su mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam kanu sun kasance hum su din nan azlama sun fi kowa zalunci wa atagha sun fi kowa tsaurin kai domin annabi nuhu shekara 950 ya zauna a cikin su ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيهم أربع aman إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون kai Allah ya sauke na والمؤتفكة أهوى هكذا والمؤتفكة دهن صلالية أهوى وتأكا تفد إتا الله تعالى دي شيني haka هكذا duk wannan wa annahu ahlaka adil ula shine ya halakar da adawan farko shi ya halakar da samudawa shi ya halakar da mutanen annabi nuhu kafin adawa da samudawa ma duka wal mu'tashikata da wacce aka hantsalar da ita da wacce aka kifa da ita kifowa ne a ɗaga sama sai a yi da ke ko wai wani yana bada labari da suna kuka ya ce sai da ya daga sai da ya nuna ma Allah ma'ana sai da iyaye kenan sai da isa da shi fa wai sai da wai shi ma ya tabbatar da cewa Allah yana ina kenan yana sama ya ce sai da ya nuna ma Allah shi sannan ya hantsala da shi <laughs> kullum da ke ku samu abin mutanen annabi lut ƙura lut su sai da aka ɗaga su aka cicciko su aka ɗaga su a suratul eh, bara'a mun karanta wal mu'tafikat da jam'i anan kuma wal mu'tafika da ifradi sai malamin suka ce babu cin karo a wurin ma'anonin can ya nuna jam'i nan ya nuna jinsi da jinsin garuruwan da aka hantsarar da su ahwa ai asqataha ba'da rafa'a ila sama aka tibade ta bayan daga ta zuwa sama da aka haka fa sai mai Ta'ala baya فغشاها ما غشا ya تعالى يقول ya سيللبتا يرفتا ما غشا abin da ya rufe din na bala'i mai kenan ma'ana garin da aka hantsalar da shi to kuma abin bai tsaya nan ba fagashaha sai ya rufe garin ma gashaha abin da ya rufe garin tunda magana ta suratu a abin nan hud ko falama ja amurna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alayhim a amtarna aliha hijaratan min sijjil hada wa amtarna aliha hijaratan min sijjil shine a can shi ne a nan kuma fa sha magasha sai lullube ta abin da ya lullube ta ma'ana sai wannan narkon azaba ta wuta ta lullube gara na'am فبأي آلاء ربك تتمارى الله تعالى فبأي آلاء ربك تود وان إرن نئموم أبنجيجنك آلاء نئموم da wani irin ni'imomin ubangijinka ta tamara kake Allah ta'ala ya maka ni'imomi bai sa ka cikin waɗanda suka bucirce ba bai sa ka cikin waɗanda aka halaka ba bai sa ka cikin waɗanda aka ɗaga aka kifar ba bai sa ka cikin wannan da aka nutar da su a ruwa ba na tsarwa kenan bai sanya ka cikin wannan da aka yi tsawa suka mace a gurfana ba bai sanya ka cikin wannan da iska ta taso ba ta tamara da domin neman ubangijin kake shakku na هذا نذير من النذر من النذر الأولى الله تعالى يقول هذا وانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاك تورو مكو نذير mai gargadi ne minan nuzur ula daga jinsin masu gargadin farko ba shi bai mai farko annabi ba kafin shi annabawa sun wuce to cikin irin waɗannan annabawan da kamar da waɗannan annabawan suka zo haka shi ma ya zo kamar da suka zo da tabbatar da tauhidi haka shi ma yake tabbatar da tauhidi na'am azifa tila azifa ta makusanciyar fa ta kusanto makusanciyar ta kusanto shine na yake cewa azibat rahul wa ghayra anna rikabina ma'ana tafiya ta kusa makusanciyar ta kusanto ita ce mai kenan alkiyama magudu uslubi na qur'ani sai kuma gaba kaɗan yake taraba yake taraba da sa'atu wa shaqqal qamar na'am ليس kuma bayan allah. ba ta da wani kashifa abin da zai yaye ta abin da zai fitar da labarinta abin da zai ba da labarinta kuna ji da ke ko shine la yujalliya li waqtiha illa hu babu wani wanda zai bayyana da lokacin alkiyama sai Allah subhanahu wataala shi shi kare nam afamin hadha alhadith ta'jabun Allah ta'ala ce afamin hadha alhadith kuma shine daga wannan bayani na alqur'ani mai girma ta'ajabun kuke karyatawa kuke karyata shi kawai da an baku labarin alqur'ani mai girma sai ku karyata shi na'am wa tadhakuna wa la tabkun wa tadhakun kuke kyakyacewa da dariya kuna isgilanci kai ku kyakyace da dariya ku buga kafa wala tabkun ba ku kuka kuna isgilanci da alqur'ani kuna kaza kuna kaza kuna kaza wala tabkun ba ku kuka na'am وأنتم سامدون وأنتم سامدون gashi kuma kuna cikin wargi kun gafala kun dumauce ba ruwan guda abin da ya jama'a alqur'ani shine lahun ghafiluna amma yuqalu minkum fi kun kun rabkanu ba ku san me ake neman ku da shi ba a cikin alqur'anin nan nan fasjudu lillahi wa'budu fasjudu lillahi ku yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wa abudu kuma ku bauta ku yi bautar ku ku kadai ta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai nan shi ne bayan suratul najm Allah ta'ala ya mana jagora ya sanya ayyukan musu zama karbabu gare shi mai amfani da mu da waɗannan karatuka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karatun mu haɗa muku da hadda na jiya ne eh ah, dan aiki ba karatu ku saboda sanyi sanyi to hada hadda na jiya ne ga lokacin na tafiya ba ku magana shi za a jarabawa ba ta tafsiri mana eh? dan mu ji cewa eh ana rikewa ko kuwa Allah ya amfana da mu shi kenan kuma wanda kake gwamna ba Thank you.